Uh, kamar yadda kuke gani daga kanka hayatu domin masu kallo su ganka hayatu dai idan ba manta ba akwai lokacin da muka taba zuwa 'yan watanni da suka wuce muka hira da shi akan wani kes na satan mota kuma inda a lokacin ya faɗa ya ce shi ba barawo ba ne ah, amma kaya ko na sarkin katsina aka kawo mishi zai siya to ah, baki ya kama shi domin duk wanda ya taba manyan gari to shi ma zai gane cewa gaskiya ne kuma asirinsa ya tonu lokacin da rana 27 ga watan Agusta ya je da 'yan kungiyarsa masallacin juma'a na GRA suka saci wannan mota da kuke gani Hilux fara ga ta nan wacce ke mota ce ta gwamnatin jihar Katsina karkashin ofis ɗin babban sakataren gwamnati mai lamba KT76B01 sun ɗauki wannan mota kuma alhamdulillahi lokacin da muka baza komanmu muka yi amfani da dabarun da Allah ya hore mana mun bi bishir hayatu kuma Allah ya sa muka kama shi a garin da yi da ke karamar hukumar malumfashi lokacin da yake kokarin fita da motar nan ya yi wajen kaduna abuja da ita bishir hayatu ba bako ba ne mun sha kama shi da irin waɗannan laifuka na satar motoci ya shahara ya kware da sata da siya da sayarwa yana da wani kes wanda muka gabatar da shi a gaban 'yan jarida kuma da kansa ya yi magana yake cewa kaya ko na uban waya aka kawo mishi shi sai ya siya amma baya sata amma bana an kama shi da mota gata kamar yadda kuke gani bishir ka yi musu magana su ji ka ya sunanka bishir hayatu mm. kalle su mana ba shekara ka nawa shekara ta 32 32 a ina kake da zama masanawa masanawa so me yake faruwa ga ka an kama ka da laifin kasaci wannan helix fara eh mota wannan hilux din da ake gani kama haka ba ni na sace ta ba waye ya sace ta wanda ya sace ta wani mutum ne ana ce da shi Alhaji Sani dan hmm. Maradi dan hmm. Nijar ne na kuma san shi ina gida ranar juma'a ranar 27 ga wata ya kira ni in zo zai aike ni zari an kai min mota hmm. da ya aike ni ina bisa hanya ta tafiya sai ta yi zafi daidai dai sai na shiga cikin tasha don a gyara ashe lagireto ne roba ta fashe na tsaya ana gyara sai ga 'yan sanda sun zo sun kama ni wannan shine iya abin da na sani motar nan tashi ce ba tashi ba ce ba amma ka san daukowa garanti na sani kuma ka karba a hannun shi eh na karba a zariya ya ake nan kai ta wurin wa za ka kai ban san shi ba wanda zan kai ma ya ce in naje zai kira shi a waya zai hada ni da shi in bashi in taho gida bai baka namban waya ba bai ban namban waya ba amma kana da namban wayan shi dan maradin eh ina da namban wayan shi dan maradin to yanzu wannan da kake magana cewa an baka kai fito nawa mm. ne commission ɗinka nawa la'adaka dubu ashirin ce za a bani a wannan duk wannan sai da ran eh, dubu ashirin muka da shi za bani to kwanaki an kama ka da irin wannan har ka ce kaya ko na sarkin katsina ne an kawo maka za ka siya eh abin da ya sani faɗa ka ni ba na sata harkar mota nake mota nake saida da wanda ya sani idan mota ya san mota nake saida in aka kawo mota zan saya lokacin da ina yi in aka kawo nace ko to ce ce aka kawo zan saya ko ta waye sai tunda kuɗi zan ba ta sato ta gwamnati ka karba eh wannan da na karba ba saya ne ba saboda ban da kuɗin sayanta ni kawai iyaka ta a kina aka yi in kai Zariya na kai a biya ni in taho gida to yanzu wancan kes da aka kama ka aka kai ka kotu ya aka yi eh wannan kes ina on bail ne bai kare ba a belin ka aka karba eh saboda wancan kes din ma ai ba sata ne ba hmm. ba a kuma kama ni da ko allura ba an dai press da ni an ce na dauki mota na ce a ba gaskiya bane an kama dai wani aboki na an saida mushi mota LE wanda ya saida mushi mota LE din shi ake nema a kama aka ce aboki na ne na san inda yake kuma aka kama na ce ban san inda yake ba to wancan kuma na wancan shekara fa wane kenan wanda muka yi a bakin office din CID da kai eh wannan ma mota ce aka saida mani kuma da aka zo an kawo mota na biya ta aka ba mai ita abin shi wannan shine gaskiyar magana to yanzu wannan sana'a da kake yi eh, bishir hayatu yanzu kana ganin cewa tana da maɓulla ba ta da shi to me yasa baka daina ba ai na daina wannan ma kadara ce rabon ayi ta sa aka ike ne na ji amma dan wa na daina ne kana ganin cewa za ka daina wannan sana'a insha Allah wannan karo na nawa kenan tunda ba dai ta aka haina ba karo wannan na biyu ne na uku ne. na biyu ne wannan wanda ka tsaya gaban yan jarida wannan na uku eh, na biyu ne na uku shine na uku wanda ni da kaina banda kuma wanda baka tsaya gaban yan jarida ba kenan mun